يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذي يا أيها يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باحك أشيد رمو لا قراتين بيبيا دمك والقرآن من جرما أولا وتامي البرخة رمضان أيو بقي غوتا ترى شكرة تدور الأجهد أربعين بأخو da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da ranar takwas ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu da haihuwar annabi Isa alaihi salam za mu tashi a tafsirin mu na suratu Hud akan aya ta ɗari da ashirin zuwa ƙarshen surar aya ta ɗari da ashirin da uku kamar da muka saba kafin bayani akan ayon muka saurari karatun bakin su malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان

وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموئبة وذكرى للمؤمنين معنى روانا آية أتبعيشي ألا يتشي وكلا نقص عليك من أنباء الرسل أبني في لا للاباني دمك لا برتامك شيء na labaran manzanni ya kai manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna yin sa gare ka ma nusabbitu bihi fu'ada muna ba da waɗannan labarai gare ka don tabbatar da zuciyarka akan gaskiya da ƙarfafarta akan abin da kake na kira zuwa ga Allah Allah ya ci gaba cewa waje aka fi haɗa al kuma cikin wannan sura labarai na gaskiya sun zo maka wanda suke dai karfafafa kamar da Allah ya ce ana ba shi labarin domin karfafarsa kuma wa mau'ibatun wa'azi da gargaɗi ga kafurai ya zo maka cikin wannan wato sura wa zikra lil mu'minin haka an ambaci abubuwa na tunatarwa da ke amfanar bayan Allah muminai cikin wannan sura ma'anar wannan aya ta salo mai faɗi Allah mai girma da ɗaukaka a wannan aya mai girma yana labarta mana hikimar da ta sa ike labarta wa manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama labaran manzannin da suka gabace shi kike sanar da mu cewar hikimar ita ce a ƙarfafa zuciyar manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ta samu nutsuwa da ƙwarin gwiwa don saiwa da abin da aka aiko shi na isar da saƙon annabta da kuma saƙon Allah da wato ainihin dasa masa nutsuwa ta zuciya game da abin da ya shafi gaskiyar da wannan aya da wannan sura sai take ɗauke da shi saboda haka waɗannan bayanai da suka zo na labaran annabawa cikin wannan sura da ma sun ƙara manzo sallallahu alaihi wa sallama ƙarfin zuciya sannan sun tafiyar masa da raurawa ta zuciya a kan abin da aka aiko shi da shi na saƙon annabta sannan wannan sura ta alƙur'ani suratul hud banda sauran surori ta yi wa manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama bayanan abubuwan da zai yi wa'azi da su ga kafirai da kuma jiratar da bayan allah mummunai malam imam al-qurtubi allah ya ji kansu da rahama a daidai gabar da allah yake cewa wa ja'aka fi hadhihi fi hadhihi al-haq yake cewa a wannan gabar da allah yake cewa a ita wannan sura bayanai na labarin annabawa na gaskiya sun zo wa manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya malam imam al-qurtubi ce nan martabawa ce Allah iya wannan sura da nuna girman al'amarinta cewar duk da sauran surorin Alƙur'ani, kowace bayani take na gaskiya ga manzo sallallahu alaihi wasallam kuma tana labarta masa duka na annabawa da manzanni a surori daban-daban banda wannan surar amma sai a ita aka ce an zo masa da bayani na gaskiya an ike cewa wannan dan a ga cewar wannan surar sura ce ta musamman bayan dukkan surorin alkur'ani suna ɗauke da bayani na gaskiya to wannan sura an daɗa jinjina mata na bayanin gaskiya da take da shi wannan fito da girman wannan sura ne da kuma girman da take da shi sannan an zo wa manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da bayanai na wa'azi cikin wannan sura da bayanai na tunatarwa cikin wannan sura da Allah ya ce wa zikra lil mu'minin abin nufi bayan Allah mu'minai a cikin wannan sura za su samu abubuwan da in suna tuna su na abubuwan da ya faru da waɗanda aka halakar cikin wato al'umman da suka gabata sakamakon sun saba wa Allah da manzannin da aka aiko musu to wannan zai sa su tuba su su koma zuwa ga Allah su yi abin da za su samu wato ainihin tsira duniya da lahira a sakamakon abin da suka ji na labaran annabawan da suka gabata da mutanensu da yadda Allah ya halakar da waɗanda suka saba annabawan da kuma yadda ya tsirkar da bayansa muminai tare da annabawan da aka aiko musu hakan zai sa mumini na ƙwarai ya ɗauki izina ya samu wato ainihin gargaɗi ta dalilin haka tunda dama su ne idan sun ji gargaɗi suke ɗauka su ne wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin wannan aya abin take koyar da mu malamai suke cewa tunda mana bayani na amfanin labarukan alkur'ani abu na farko tabbatar da zuciyar manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da labaran da ake ba shi annabi kaza ga abin da ya fuskanta da al'ummar ga yadda ƙarshen lamarinsu ya kasance annabi kaza ga yadda ya fuskanta da jama'a ga yadda ƙarshen al'amarinsu ya kasance saboda haka to kai ma da kake fuskantar turjiya daga cikin al'ummarka ba kai ne farau ba in kai haƙuri kamar yadda wanda suka gabata suke haƙuri za ka kai ga nasara ana nan ana nan ubangiji zai nuna maka ƙarshen waɗanda suka saba maka suke ja da su kamar yadda ya nuna annaba da manzanni suka gabata ƙarshen waɗanda suka ja da su to wannan zai ba shi ƙarfin gwiwa zai ƙara masa wato dagiya da kuma nutsuwa ta zuciya shi wannan abin an gaya masa dama za su faru ya ma ga irin abin da ya faru da wasu kafin to wannan daga cikin amfanin labarin da aka zo annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma al'ummar da aka aiko shi zuwa gare su mu al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amfanin labarin da aka bayar da annabi mu ma iba musu kuma qur'ani jaddada faɗa mana su to ana samar mana da wa'azi ana samar mana da damar da zamu ɗauki izina saboda wannan abin da muka ji na waɗanda suka bi Allah na tseratar da su mu ma za mu ƙoƙarin mu yi dan mu tsira wannan abin da muka ji na waɗanda aka halata saboda sun saba wa Allah da manzanni za mu kauce masa ba za mu fada cikin abin da suka faɗa ba to wannan yana daga cikin amfanin ba da labaran annabawan da suka gabata sannan bayan haka akwai tabbatarwa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama saboda su labaran da yake barwa mun faɗi cewar dama madogararsu maɓuɓɓugarsu daga Allah wahayi ake masa idan ba don wahayi baya aka yi san abin da aka yi a wancan lokaci waye ya zo ya faɗa masa yana ina san da aka yi ba amma fi shi ba ne kuma iyayensa ba a lokaci sau da aka tona suke tabbatar da annabtakar annabi muhammad da manzancinsa da har ya iya ba da wannan labaran na abin da suka wakana to wannan ina daga cikin amfanin ba da labaruka da Allah subhanahu wata'ala yake na waɗanda suka gabaci annabi Muhammad a cikin alƙur'ani ba haka sai Allah subhanahu wata'ala yake Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da cewa وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون ma'anar wannan aya a takaice da aka ce wa manzo wa kullin ladina la yu'minun aka ce ya kai manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ce da waɗanda ba sa ba da gaskiya da Allah ba sa ɗayan tashi da bauta i'malu ala makanatikum ku ci gaba da yin aiki a bisa hanyar da kuke tafiyar da al'amuran a bisa mafuskantar da kuka fuskantar da kanku gare su wajen bijirewa gaskiya da hana wasu ma su zo su bi gaskiyar inna amilun mu ma kuma masu yin aiki ne a kan tsarin da muke yi za mu ci gaba da abin da mu ma muke yi na kira zuwa ga Allah da bayyana gaskiya da tabbata a kanta da kiran wasu zuwa gare ta da haƙuri a kan wato isar da sabo wannan gaba wannan aya da su faɗa mana wannan bayani a taƙaice malamai suke cewa ma'anarta ta salo mai faɗi allah mai girma ɗaukaka a ita wannan aya mai girma umarni ya yi wa manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da cewa ya isar wa da kafirai saƙon jan kunnan da kuma bayani akan narkonsa cewar su tabbata akan abin da suke kai na bijirewa gaskiya da hana wasu masu karɓi gaskiyar da hana masu faɗar gaskiyar take su faɗi gaskiyar su ci gaba a haka kowa ya tsaya a matsayinsa su ci gaba manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi ma ya ci gaba da yin kiransa zuwa ga Allah da wayar da kan waɗanda ba su waye ba da haƙuri akan yin kiran za a ga ƙarshen al'amarin kowa daga cikinsu ya ci gaba da nasa tsarin da ba irin nasa ba ci gaba da nasa tsarin da ba irin nasa ba ma'ana an kai wata matsaya da tun da ba za ka yi nawa ba kamar yadda ba zan yi naka ba to kowa ya tsaya da nasa irin abin da Allah ya ce lakum dinukum waliyadi kuna da addinin kuna da nawa ba zan bauta abin da kuke bauta ba kuma yadda kuma kuka ɗauka cewa ba za ku bauta abin da kuke bauta ba ni ba mai bautar abin da kuke bauta ba ne kamar da kuke jin kuma ba masu bautar abin da kuke bauta to kowa ya tsaya a matsayinsa kuna da addinin ku ina da addini to shine abin da Allah subhanahu wata'ala yake faɗawa manzo ya faɗawa kafirai a wannan aya saboda haka wa za a ga waye ƙarshen al'amarinsa halaka ta biyu kuma waye ƙarshen al'amarinsa riba da rabauta ta biyu saboda haka a wannan aya yanayinta kamar yanayin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala eh, wa ya qaumi imalu ala makanatikum inni amilun sawfa ta'lamuna man ya'tihi adhabun yukhzihi wa man huwa kadhab kadhib an gane ko a cikin da ita wannan sura da muke magana a kanta suratul hud a aya wato aninta ta casa'in da uku allah yake faɗa cewar cikin annaba da suka gabata na ji annabi shu'aib shi ma ya faɗa wa al'ummarsa an sa shi ya faɗa musu wa ya tsome malu alama In inni ani ko al'umma ta ku ci gaba da aikata abin da kuke kai tunda kun ki na, kamar da kuka ba zan bi ku ba to kowa ina sa an kai wannan gargar سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه da sannu za ku san waye azabar da za ta wulaƙanta shi ta tozarta shi za ta zo ta same shi ni ko ku wa man huwa fadi kuma za ku san waye makareci tsakanin dini to irin sa ne anan ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ake faɗa ba? cewar ya isar wa da al'ummarsa wannan saƙon kenan wannan saƙon ba annabi muhammad kawai ba ne ya faɗa wa al'ummarsa annaba da suka gabace shi ma haka ta faru da kaga dai tsarin magana fitowar karfafa da ake wa manzo sallallahu alaihi wasallam ta fito a gaya masa a wannan abu ba shi ne faro ba wasu ma sun tsinci kansu a cikin haka sai abin da wannan aya take koyar wannan aya tana sanar da mu cewar ubangiji subhanahu wata'ala ya yi wa mummunai umarni da su gaba da riko da abin da suke kai na gaskiya su kuma bar abin da kafirai suka kafe a kai na bibiyar bata da tabbata a kan saboda haka in batacce ya bata ya kafe a kan bata to ina da kai shiryayye a kan shirya ake cewa ku tabbata kan shirya ku su ma tabbata a kan bata akwai ranar ƙin dillanci su shi ne abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa mana a wannan aya bayan haka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce Allah ya ci gaba da cewa wantaziru inna muntazirun cikon bayanin da za ka gaya wa kafirai ya kai manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a ma'anar wannan aya a takaice wantazir ce ne da su ku jira ganin sakamakonmu inna muntazirun mu ma muna nan muna jiran ganin naku sakamakon tunda an ce kowa ya tabbata akan abin da yake kai to ai akwai sakayya akwai ƙarshe to ku jira zuwa ƙarshen ku jira zuwa ƙarshen mu maga wata wani sakamako ƙarshen ku ya ƙare da shi ku ga wani sakamako ƙarshen mu ya ƙare da shi dama ai ƙarshe shi ne abin la'abu ba haushe ma ce ba farkon ba ƙarshen an gane ko eh, innamal a'malu bil khawatim ana la'akari da ayyuka ne da mai aka ƙare sun kare da nagarta ko sun fara da ke sun kare da rashin kyau ko ku sun fara da nagarta sun kare da nagarta an gane ko ku sun fara da rashin kyau amma kuma sun kare da nagarta a nan dai ake tantance ku to da ku ku jira ganin sakamakon mu ma muna nan muna jiran ganin naku sakamakon ma'anar wannan aya ta salo mai fadi malamai suke cewa dukkan wasu masu addini a duniya suna jiran sakamakon wanda suke wa addinin da zai ba su a ƙarshen nan musulmi da suke bautar Allah suna faɗa akwai ranar da Allah zai saka musu da aljanna akwai ranar da zai saka musu da sakamako mai kyau za su shiga cikin ni'imar da ba za ta yanke ko haka an ka koma gurin Allah waɗanda su ma suka rike wani addinin da ba na musulunci ba cewa suke ai su ne ma idan sun mutu za su ga da kyau su suna ganin ma idan an yi lahira su ne a kan gaba su ne a cikin walwala musulman su ne ma ba a cikin walwala ina ji na taɓa faɗa a wannan tasirin namu akwai wani arne ana cewa da shi biyodin mun yi koyon gyaran janareto da shi lokacin da Dan sakandare idan an yi hutun makaranta ba, wani yana tura mu koyon sana'a to a inda muke koyon sana'a a nan wajen bata gbo inda za a ke sauke shinkafa a gurin da sauransu domin muna kusa da gurin a nan shagon kanakancin biyu biyo dai yana daga cikin ƙananan wajen wannan aiki na ni ne ƙarshen yaro a gurin wannan na zama ƙarshen kawowa mai koyon sana'a saboda haka idan an kwance yanci zan zo zauna ga yadda ake kwance za a bani in wanwanke duk da tun da ke ciki in ajiye shi in an zo ana haɗa ina kallon yadda ake haɗawa to su biyodin sun kai su iya haɗawa da wani yaƙubu allah ya masa rasuwa shi yaƙubu allah ya ji kansa da rama to din kirista ne so da shi gurin koyon sana'a ta akwai musulmai akwai allah haɗin gwiwa abota ta koyon aiki a filin ta haɗa aje shi ne wani biyodin sau da haka ƙaninsa ne saka a gurin koyon sana'a ni kuma musulmi da irin su yaƙubu musulman da suke cikin gudun su ne su ma suke zuwa da nasu ake koyon to biyodin yana kirista yakan dage ya nemi kuɗi ya yi aiki tukuru Ki tara kuɗi ya tattala aka ce biyo don ka ci kuɗi me za ka yi da su kake tara ci a ah, so yake zai mai arziki saboda in an tashi tashin alƙiyama ma ya tashi da arziki in ba haka ba zai tashi can iska ne an gane ku kaga kuma suna jin cewa idan an tashi kiyama za su ga da kyau suna sa ran su zama arziki da walwala tunaninsu yana ba su to shi ne a nan ake faɗa mana cewa to mu musulmi mu gaya wa duk wani arni da ya kafe ya ƙi ban musulunci Sai ƙi yadda da saƙon manzo sallallahu alaihi wasallam to ya ce wa da jiran abin da zai same mu na sakamako mu ma muna nan muna jiran nasu sakamako a tafi a haka kowa zai ga amsa to a wannan aya wasu malamai suke cewa 'Ila aka ce wantaziru abin nufi ku jira irin alkawarta alkawartan da alkawarrukan da shaidan yake mu don shaidan ne yake gaya musu cewar yadda ya cece su ya ba da jininsa saboda su waye waye waye waye waye da ma wasu su kowa da yake cewa wannan abin da zai ce shi zai ce shi to ku jira alkawarta-alkawartan da shaidan yi muku ta hannun shedanan da kuke zuwa a matsayin suke muku wa'azin kuna wato arnanci mu ma muna nan muna jiran namu alƙawarin da ubangijin mai mana za a ga waye ubangijinsa zai cika alƙawari waye abin bautarsa zai cika masa alƙawari to shine wantaziru illa muntaziru sai abin da wannan aya take kodin wannan aya tana sanar da mu cewa duk wani mai aiki sannan a hankali za jiran sakamakon aikinsa ita duk wani ne aiki jiran sakamakon aikinsa ita aya tana gaya mana tana sanar da mu wannan za ka sanar da wannan ya yarda shi kanikanci zai idan ya zo ya koya ya iya ya kware ya zo ya buɗe shago jira aiki in ka kawo ya gyara ma ka ɗauki ladan aikin da ya maka ka bashi sakamakon sa ya fito za ga ya ci gaba da sana'a eh sana'a tana biya ana ganin amsa kafintanci ya zaɓe ya koya ya iya ya ƙware da ka zo kana magana cewar eh farar da suke so a ɗamu auren yarka ne ta ka kawo ya aka kya aiki ya aka sa hannu aka lalata kuɗi aka miƙa mu su za ga ci gaba da aiki ina ganin sakamako ma'ana ayat tana gaya mana duk wani mai aiki za ka tattara yana jiran sakamako da amsar wannan aikin to haka ma masu bautar Allah suna jiran sakai yadda Allah yake zai wanda suka bauta masa masu bautar shaitan suna nan suna jiran alƙawarin da shaitan ya musu za su tattara to wannan shine sakon da aya take ga saboda haka mutum ya yi aiki na ƙwarai, ya nufi Allah zai ga amsa mai kyau da sakamako mai kyau ya kiyaye biye wa shaitan da 'yan barandansa kada ya biya rasa amsa da wato ainihin yake sa ran da samu ko kuma ya samu amsa da ba ta mataki ba bayan haka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya Thank Allah subhanahu wata'ala ya ƙare wannan sura da cewa walillahi ghaibu samawati wal ard wa ilayhi yurja'u al amru kullu fa'budhu wa tawakkal alayhi wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun ma'anar wannan aya a takaice da Allah ya ce walillahi ghaibu samawati wal ard abin nufi sanin abin da ya koyu a sammai da ƙasa na Allah ne kaɗai abu ne da Allah yake ɓanta da shi sanin duk abin da ya koyu a sama da ƙasa duk abin da ya koyu ga bayi ba su iya saninsa ba a cikin sammai ko a ƙasa Allah ya ke ɓanta da sanin wannan abin da ba su sani ba lillahi walillahi ghaibus samawati wal ard wa ilayhi yurja'u al-amru kullu kuma gabaki ɗayan al'amari na bayi duka da halittu ga Allah ake mai da shi ranar alkiyar duk in an yi rayuwar za a nan duniya an gama kakaf to za a tarkata a haɗu a gaban Allah subhanahu shi kaɗai yake da wannan tattara bayi a zo a taru a gabansa don yin hukunci akan abin da kowa ba mai iya bayi hukunci sai Allah to da aka ya kai wannan manzo Allah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai Allah yake bayan ya faɗi wannan bayani fa abud to ka bauta masa haka duk wani bawa da ya ji wannan sako na cewar Allah ne kadai kike banta da sanin abin da ya koyi cikin sammai da ƙasa gare ki ake mai da al'amuran kowa ranar alƙiyama to ya bauta wa Allah dan me wannan sifar shi ya cancanta a bauta wa tawakkal alai kuma ka dogara da shi shi kadai wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun ubangijinka ba rafkanan ne bane game da dukkanin abin da kuke aikatawa na alkhairi ko shari zai wa kowa sakayya akan abu ne. ma'anar wannan aya ta salo mai faɗi Allah subhanahu wata'ala mai girma ɗaukaka a wannan aya mai girma yana tar da mu cewa shi shi kaɗai Shi ne wanda yake banta da sanin duk abin da ya koyi cikin sammai da ƙasa babu wani wanda yake tarayya da shi akan haka ɗayanta Allah da sanin gaibu da kuma ji a rai cewar ba wanda yake tarayya da Allah a wannan abu wannan ne saƙon farko da wannan aya take sanar da mu kuma take sanar da mu cewa al'amuran bayi ga baki ɗaya kakaf tun daga farkon farawa bayi har zuwa ƙarshen a rayuwar da za su a wannan duniya idan duk sun yi sun gama za a tarkata su a ranar koma zuwa ga Allah su haɗu a gaban kuɓe. Allah ne kaɗai yake da wannan damar ta tattara bayi ya haɗa su a gaban sannan bayan haka wannan aya tana sanar da mu cewa duk bawan da ya dogara da Allah to Allah zai isar masa duk wanda ya mai da al'amarinsa ga Allah Allah zai karɓe shi ya biya masa bukatun saboda haka da aka ce wa tawakkal alai ka dogara da shi ma'ana shine wanda aka dogara da shi ba a tabe ka dogara da shi saboda haka Allah zai saka wa wanda ya kyautata da kyautatawa kamar yadda zai saka wanda ya munana da mummunan sakamako to wannan aya tana sanar da mu abubuwa kamar haka ilimin sanin abin da ya koyu Allah ne yake banta shi wani ya zo yana cewa ga wani bawa daga cikin bayi ya san gaibu to ya jahilci alkur'ani Allah subhanahu wa ta'ala da yake banta da sanin komai idan ya so bayyanar da mu'jizar wani annabi daga cikin annabawan to yana sanar da shi wani abin da al'umma ba su sani ba ta hanyar wahayi a lokacin ubangiji ya so wannan abin ke fita daga cikin abubuwan da ya kaɗai da sani to sai a sanar da manzo sai a yi masa wahayi saboda waɗannan abubuwan ba mai iya sanar su sai Allah to amma ga shi ubangiji ya turo ɗan saƙonsa mala'ika jibril ya faɗa wannan zai sa a fahimci eh wannan gaske ne abin da yake faɗa Allah ne ya aiko shi kuma daga wasu abubuwa da Allah ne yake fashe da sanin su an sanar da shi irin yadda manzo yake faɗa min labarin Musa annaba da suka gabata baya na aka annabi Nuh baya na aka annabi Musa baya na aka annabi Shu'aibu baya na abin duk da ya faru sai faru amma saboda a sanar da mu sabansa na annabtaka gaskiya ne zaman to wasa manzo gaske ne daga Allah ne sai aka sanar da shi waɗancan abubuwan da bai san su ba Allah ne san su dan zama masa mu'jiza gagara koyo a gaskata shi akan abin da aka kuro shi shi sannan mu kuma muka sani daga cikin al'ummar in yi bayanin abu kamar yadda ga shi muna ta farantawa muna da har ma yana gaya maka labarin annabi musa kai kace yana nasan da aka yi abu wani yana gaya maka bayanin abin da ya faru da annabi ibrahim kai kace yana gurin aka yi abu to wannan abu mu kuma da muka sani ya zama mana ilimi saboda mu ba annaba mana bare zama mana mu'jiza saboda haka duk abin da Allah yake banta da sanin ba wanda ya san shi san shi sai shi in abin ya so baye su sani to yakan waro shi sanar da manzanni su sanar da al'umma su to daga sannan wannan abin ya tashi daga zamantowar sa gaibin da Allah yake banta da sanin an fahimta ko so da kuwar an zuwa na magana ba wanda ya san gaibu sai Allah sai ce ya za shi haka yi annabi ya faɗa abubuwan da duk al'umma ba san ba eh, a matsayinsa na manzo da aka sanar da shi ba aka masa wahayi da ya faɗa masa a masa wahayi an fahimta ko shi eh, mu ma ba ga shi zama na faɗa abin da ba san ne ba da mu faɗa mana kafin mu karatun mu sani sannan muna jahilan an fahimta ko ba zai yi ba sau ku a gane bambanci abin da za ce gaibi wanda Allah ya kaɗai da kansa ba wanda ya sani in iso a sani to wala ya tashi daga magana kai tunda har an sanar da bayan shi an fahimta ko amma abin da ba za ka iya zantar da shi ba gaibi ba mai iya sanin wannan sai Allah me zai faru gobe isa a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallama da wata baiwa ta zo tana yabo tana wato ainihin wake da suke yi a lokacin sai take faɗar cikin mamma akwai manzan da ya san abin da zai faru gobe ya da kasa faɗi da abubuwan da suke faɗa na jarumta iyaye da kakanni amma ba su wani wanda ya san gobe babu shi sai an sai manzo ya mata birki a ah, to da ya san gabiya za a zuwa wa matarsa ƙage na zina ai kwana da kwanaki ba amsa har ita ta gidan su je ta da suna kuka kullum gari ya waye rana ta fito har ta faɗi kuka take ga sahabinsa ya shaide shi cewa bai taɓa shiga gidansa ba sai tare da shi amma kuma shi aka zaga da masu ya bai fito ya wanke shi ba shi ɗin daɗi iri-iri, an ce matarsa ta yi zina ko bai iya cewa ƙarya wani ba haka ba ne. an fahimta in ya san gaibu sai ce ai ku na san gaibu kada ya aka mutu da wani da wani da suka shirya magana amma sai bai faɗa ba da bai sani ba sai da aka saukan masa da wahayi saboda an so wannan abin da ya koyi gare shi ya koyi da sauran al'umma su shi. sai faɗa ayoyi sai ya samu waraka matarsa ta samu waraka al'umma ta samu waraka wannan shine Allah yake gaya mana ki faɗa mana walillahi ghaibus samawati wal ard wa ilayhi yurja'u al-amru kullu fa'budhu wa tawakkal alayhi wa ma rabbuka bighafil amma ta'malun a ƙarin bayanai da malamai suke a ƙarƙashin wannan aya cewar wanda yake da masaniyar abin da ya koyi cikin sammai da ƙasa ake mai da al'amarin bayi ba ɗaya gare shi shine cancanci abauta a akan haka kenan duk wani wanda ake bautawa da bai san gaibu ba shirme ake duk wani wanda ake bautawa da ba za a iya mai da al'amarin baya zuwa gare shi cikin oba maganta ba shirme ake an fahimta da malamin suka ce bayan aya ta tabbatar mana da matsayin da Allah yake banta da shi akan haka ya cancanci abota kuma tana sanar da mu duk wani wanda bai da wannan sifar da yake da shi bai cancanci abota masa kuma bai kusa shirme shi wannan aya ta sanar da mu tsayantakar Allah ta sanin gai sannan tana sanar da mu mai da al'amarin bayi ga baki daya in an yi rayuwar duniya an gaba kakaf ga Allah ake koma a saurari sakamako sannan tana sanar da mu tilastin bauta wa Allah da tilastin dogaro da shi kuma duk wanda ya dogara da shi ba zai tafi ba Allah ka samu da shi to wannan ne karshen ita wannan sura suratul hud a yau Allah cikin ikon sai ina fa maka gama tafsirin an kira ta da suratul hud a cikin dukkan alqur'ani ƙur'anai da aka rubuta cikin lokacin wato ainihin sahabbai lokacin manzo aka tattara a tsakanin suka haddace aka rubuta abin da aka iya rubutawa da bayan da su lokacin sai na abubakar aka tattara aka rubuta bayan sa lokacin sai na usman aka yi abin da aka yi to a kowanne suratu ko suratu suratu ko ba san da aka ce lokacin manzo na kiranta suratul hud amma san da aka tattara bayanai lokacin abubakar siddiq ta tare da suratul hud ta zo koma kaza ko lokacin duka tana nan a suratul hud haka take sannan an kira ta da wannan sura suratul hud saboda a cikinta an maimaita faɗar sunan annabi hud har sau biyar sannan kuma ita ce ta zo da labarin annabi hudu labari da ya ko wanne tsaho a cikin surorin alkur'an suke magana akan annabi hudu saboda haka sai ta cancanci sunan surar hudu sannan bayan haka ita sura ce kamar da jimhurin malamai suka tafi a kai cewar sura ce makiya tana cikin surar da aka saukar wa manzo dan da yana maka kafin hijira duka ayoyin amma akwai magana take cewa in ban da faɗar Allah wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulfan min al-layli inna al-hasanati yudhhibna as-sayyi'at zalika dhikra lil-zakirin amma wasu malaman suka ce har ita ma makiyya ce tunda magana sallah tun a makka aka wato isra'i da mi'raji da manzo ya farko sallah ba sai da aka zo madina aka fara sallah sannan wannan sura ta sauka kafin surat yunus da muka gama ta sannan muka shigo hudu a bayan kai bayan saukar kai surat yunus da muka gama muka shigo hudu so da ita wannan sura yadda suka so a jere sai da yunus ta sauka sannan ita din ta sauka to ka ta sauka bayan surat yunus kuma ta sauka kafin surat yusuf da zamu shiga yadda suke a tsakankanin sunan haka suka zo wajen sauka sannan bayan haka tana da ayoyi 123 manufofin da suke kunshe da su da matashiya jigajigai da sai magana ta tattauna a kai akwai batun tabbatarwa da manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama cewar shi mai albishir ne ga bayan Allah mu'minai ne kuma gargadi ne ga mushrikai Su fada wa mu'minai da suka ba Allah cewar sakamakon su aljanna da jin daɗin da ba zai kare ya faɗa wa Allah makomas wuta idan ba su bar abin suke ba har mutuwa ta cin musu sannan bayan haka wannan aya ta tattata bayani akan hani game da bautar wani Allah Allah kaɗai shi ne cancanta abauta bayan haka wannan aya ta sanar da cewa Allah subhanahu ala. yana tsinkaya yana ganin duk wani abin da ya koyi na bayi ba wani abu da yake da fasai a gurin bayi a gurin Allah game da bayi duk inda za ka shiga komai duhu komai nisa komai wasu sako ubangiji na sanar duk abin da yake koyayye a kasar da bayan ko halitta ba wani abu da yake da fasai a gurin ina tsinkaya ina kai sannan wannan aya ta sanar da mu cewa Allah subhanahu wata'ala shine mai tafiyar da al'amuran dukkan wani rayayye a ban sannan ta tabbatar da tarkata bayi a tara su a mai da su zuwa ga ubangiji wanda ko ayar da kuka yi a yau din an faɗa mana wa ilayhi yurja'u al-amru kullu sannan aya daga cikin manufarta kwantarwa da manzo annabi Muhammad hankali da lallashinsa tare da karfafa zuciyarsa akan abin da yake na isar da sakon manzanci da kuma juriya da haƙuri akan abin da yake fuskanta daga Allah cewar ba shine farau ba an ba shi labarin annaba rubutu da manzanni da haka ta faru sannan malamai suke cewa wannan ayar ta kaɗaita da fayyace bayanin abin da ya shafi na ruwan tufana na sura nake so ce wannan sura ta ɗayanta ta kaɗaita da wato fayyace bayani akan abin da ya shafi wato ruwan tufana da irin wato toro wanda ruwa ya rika yi a lokacin da aka su halakar da wanda suka halaka sannan wannan aya daga cikin abin da ɗan sura ka nake so ina ta cewa aya sakamakon mun gama bayanin aya da muka kare ta nake cewa aya wannan sura har wa yau tana sanar da mu cewar in dai akwai nagarta ta bayi to akwai kubuta daga yiwuwar halakawar ubangiji halaka da Allah yake wanda suka saba masa ba ta samun wanda suke nagartattu suke mun tsarin da Allah yake ba su yake halakarwa ba haka kawai a halaka tana bibiyar wanda suka kidin sakon Allah da manzanni amma wanda ya tabbata akan gyara da nagarta ubangiji bai halaka shi sannan kuma suna sanar da mu cewa manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shi da mabiyansa an umarce su da tabbata akan imani da riko da sallah da hakuri wannan abubuwa jigajigan abubuwa na guda uku da an lalata bayani a kansu wasaƙin kama umirta wa man taba ma'a wala taqba an gane ku ka tabbata da kai da waɗanda suka tuba tare da kai kuma aka ce da shi wa akihin salata tsarafayin nahar aka ce kuma ya yi haƙuri saboda haka waɗanda abubuwa jigajigai ko yanzu farke su to za ka gama da duniya lafiya ka yi imani ka tabbata a kai ka kula da sallah ka yi haƙuri ko wani da kai ka masa nasiha ka ɗa masa yi imani na kwarai ka tabbata a kai ka riko da sallah ka yi haƙuri to zai ƙare da duniya lafiya Dole shine saƙonnin da ke cikin wannan sura a takaice in Allah ya kai mu gobe da izinin Allah za mu fara sura ci wasu Ike eh. ta zancen zuci da mutum shi ɗan yana iya sani tunda wani abu da yake cikin zuci an gane ku kuma ga shi Allah ce ce alimun bi su zo. Allah shi ya kadaita da sanin abin da ke cikin zukatan bayi shi shedan damar da yake da ita kasancewar annabi manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna shaytana yajri min ibn adama majra dam shaidan yana gudanawa cikin jikin dan adam ta kafar gudanawar jini saboda su shaidanu halittar su shafalci ba irin ta mace mai gundari yadda ka ga wuta idan tana ci wannan harshen nata ai haka yake rawa ba tabbataccen abu ne haka suke ta haka suke iya kutsawa su ga jikin dan adam su kuma suna amfani da kafafin shi jini da ba yana yana zagaye cikin ka sai ka wanda shaitan ya shiga jikinsa ko wanda shaitan suka taba su sai ka cewa suna jin suka an ta baro nan ta dawo baya sai ka dace yanzu kafa su cikin an gane yanayin yadda jini ke gudana haka suke to jini kuma yana zuwa ya kai sako zuciya to sanar sai shaitan ya shige ka amma ba shi ke nufi cewa duk abin da yake zuciyar ka ya kare ba kamar da Allah ya a bai isa da wani an gane ko ne Allah ce wa in ma yanzu na kai mana shaytani nazgu idan wani kokonto iji wato an yin same ka daga shaitan saboda yakan ba hanyar raɗa ta kunni so da tare wanda suke ba fama da matsalar shaitan sun suna jin ana musu ƙara suna jin wani ƙoro haka kamar kukan ƙwaro ko kuma suna jin kamar ana ta karkaɗa wata ɓararra ko na to ina daga cikin matsala ta shaitan in ya so wato addaba ɗan adam to wannan zai ba shi damar ya sa maka kokonto a wasu abubuwa ya ƙariya maka wasu abubuwa Kin ina tambayar ka abin da zai yi ka iya ba da amsa sai tambayar ka wanda kai ma kana tsoron ka faɗa amsa shine annabi yake cewa idan wato irin wannan ta faru da ku shedan yakan zo dan adam sai da shi waye sama sai ka ji ka ce Allah waye ƙasa Allah waye ruwa waye kaza waye wata waye rana waye ke zuwa da dare waye ke zuwa da wuni? duk kana cewa Allah to shi Allah kuma ba ina so ya sama ku kwanto a ubangiji an fahimta ko annabi da kaji haka shi ne a'udhu billahi minash shaitanir rajim آمنت بالله wa لا إله إلا الله آمنت بالله ورسله rusul da ka ji haka ce ne a uzu billahi mai shaɗan za ka kare na ce ne kuma ka ba da gaskiya da Allah da manzanninsa na tattatan a tsaka maka kokonto game da Allah kaki ka ce la ilaha illallah babu wani abu da gaskiya da cancanta sai Allah shi kadai, kuma ka ba da gaskiya da shi da sa to in mutum haka annabi ya kare na gwamnati saboda haka shedan bai iya sanin abin da ke cikin zukatan bayi amma ina da wata dama ta bibiyar da ike musu shiga ta kafar jini ina iya kai musu saƙon kokonto zuwa masu shi. shi sa na ce idan ma mutum ya shiga sallah akwai wani shedani da ake da shi khinzab yakan zo wa mutum a cikin sallah inda yake biyo mata sai ya fara tuno masa da wasu abubuwa da da yayi yayi ya tuna ma ya ki tuna kana shiga sallar Allahu akbar kabbar harama ko shiga ko bulan nan da ka kasa tunawa ai kaza da kaza ka ga sai dauke ko mun santa Allah ko ma ko mun da sai to haka yi duk yana daga cikin hanyar da yake amma duk inda ka tsayu da abin Allah da kuma tsare dokokinsa da riko da ayoyin kariya da tsaro Allah zai magana yake cewa mutumin da yake da kudin da a bana ko mu ce a bara kudin da ya mallaka sun kai su isa a yi daga sannan suka fara kaiwa nisabi to a ka'ida zai sun shekaru idan Allah ya samu bana sai iza to sai zaman da suka kai zabi a mara. bana kuma sai abubuwa dala ta sauya tsadar abubuwa sai zaman to nisabin a bana kudinsa da ike da su ma da ya mallaka yanzu kafkaf ba su ma kai na ba amma a shekarar ta wuce sun isa zakka da sun shekare a balaga sab kawai zai an fahimci gani nan to sai da bana sai da ya kamata ya fitar kuma sun ma kasa da yadda zakka take na ɗauka a ce dubu ɗari da take isa zakka a shekarar da ta wuce kuɗin da sun kai dubu ɗari yanzu da aka zama ta cikin magana sai sun kai dubu ɗari da hamsin kuma kuɗin ma ba su kai ɗari da hamsin ba an fahimta ita ta yanzu ya zakka sabon sa bai shekaru ba sai dai in ya so neman lada ya ɗauki wani abu ya ba wasu wanda za a taimaka musu a matsayin da ba shi muna wata mai albarka shi ma ya samu abin da zai samu kamar amma ba dan zakka ta zama tilin dole a kan an fahimta su in kuɗinka sun bana sun kai isaga amma ciwon da aka yi sun shekare za su. kansu shekare sun suka ƙasa da yadda ake fitar da zakka su ba zakka an fahimta ku in kuma ka gace cewa to ya ubangiji yadda ka bani a shekarar ta wuce suka kai zakka dan yanzu sun kasa na kudura aliyan ni ina son yi wannan ibada ta da ake ta zakka in ji ni ma na taɓa yin zakka a rayuwata da kace ai zan yi sai kai Allah zai iya karɓa maka kuma ya baka duke da ta wacce kake da so shekarar da za ta zo kuma a zo ana magana cewa ai ta yanzu zakka ma in tana hawa sau goma ta hau an fahimta Allah ya samu dace na'am so idan kana nufin ba wannan azumin da nake na ramadan ba irin ta abin da ake faɗa wai azumin zambar ya ɗauki azumi aka ce yawan kasuwa na wace 31 ta ce kai ai ba wata mai talatin da daya kuma shi ta ce kaɗan gara ta yawa a wara to in ba dai irin wannan azumin ba shi ne wanda ta ce bai halatta ba ramin ba ai shi Allah ba ya masa irin wannan da ƙa'ida komai na addini amma in misali mutum ne ce shi zai wa Allah azumin kwana hamsin ko azumin kwana arba'in in yi cika masa bukatar ta kaza a zai iya zuwa dama ba kace bawa ne ke alƙawarin wata ibada da ba su zama tilas a kansa ba saboda wata ni'ima da Allah ya masa ko saboda ingije masa wata raba da shi ya Allah ina roƙon ka shi wannan na da yake ce ki cinye an yi binciken an yi x din an yi waye an yi waye an kasa tantance kuma ni ina jin abin da ke ji Allah in ka warware da ni daga wannan ciwo ka kafe min da shi na ɗauki da ƙoriya ubangiji zan maka azumi na kwana hamsin godiya ga kai sai duk aka ji aka aura, aka ce ba wani abu kuma shi ma ya ji ba wani abu a cikin Su yanzu saura yi wa Allah abin da ya kawai ko ba da yake zai iya in ba da yi ba su Allah na baka ba shi irin sa ne ko kawo mutu sai magada san rama shi an fahimta ku. to da wannan ana iya yi amma dai na farin nan. ya a sa tara ne ko talatin. ba a ce a yi da ɗaya ko da biyu da ke kaɗan gane ciyar Ko wannan ba daidai ba ke eh, amma da zarar kai a to ya zama dole bawa ne ke jawo ya wannan shi alkawari eh. manzo eh haka haka yawwa ake cewa akwai waɗanda suka rayu kafin a cewa manzo Allah Muhammad ya zama manzo yaya matsayin irin waɗannan su da za a ce da sarki manzancin ba ba da ba riga ma an aiko masa saƙon ba suka mutu to ko su an samu bayani na barbishin abin da annabi ibrahim ya tafi al'umma ibarsa a kai da akwai ka'aba a garin makka sun san akwai bayanin wanda ya gina sun sani kuma me ya ke yake suna da irin waɗannan bayanan kuma akwai wanda suke tabbata a kai sannan ban da wannan kiristanci mai tsafta da aka yi wanda suka rayu a kan abin da annabi isa ya tafi ba al'umma a kai su ma an samu ƙarƙashin su har ma salmanin fari da ɗan ike ɗan fari shi da babansa bautar wuta shi shi ne mai siyo man da ake sawa wutar kasta mutu sau da ya san wahalar da yake sha a wajen wannan kula da zuba wannan wutar mai kada a waye gari a ce ba man a ciki ta mutu ita da ake bautawa saboda haka sai yake ganin wahalar da shi ta ishe shi wannan addinin wuyarsa ta ishe saboda shi yake shan wahalar sai yake karawa wasu wanda suke tafiya kan tsere a lokacin nan ne inda kiristanci cibiyar kiristanci take gare yake in dai an samu masu tafiya da shi yana redi da zai koma addinin kiristanci su da ka babansu sai yake samun labari da sansanar cewar yaran nan fa yana take-taken barin wannan addini sai aka samun mari sai ya samu tabbacin wanda aka fi sai ɓalla marin ita tare ya ajiye sai ya bi su ije ya samu addinin kiristanci garai ya yi ya zama kirista ina ƙarƙashin wani fada to sai da ya samu canjin fada-fada har uku in wannan ya zama ya kusa da rasuwa sai ce to ka zo shi. rayuwa ka ta to karshe ka za ka zai ciki ka samu wani ka dawa da a guri ka da za ka iya samu abin da ya kamata a gurin har yanzu gurin wanda yake kai ni ba a yanzu ban san wani wanda zai tura ku gurin sa in ma na mutu ni dai wasiya ta da kai ka tafi garin da madina a nan manzan karshe zai bayyana kuma kusa ikila ya bayyana kaga a ina kuma manufa da suka mana bayan kaga ashe akwai addinin Allah da ake har a lokaci ko ka tafi wancan na kiristanci da ba a gurɓata ba kai Allah ne ya saukar da shi ko kuma in kana na akan irin abin da Allah bai fara yin kai alfa al'umma ko Allah ne ya aiko shi da a addini to kuma a lokacin an samu ma waƙoƙin wani daga cikin wato maguzawa na lokacin da kafin a aiko mana a cikin waƙoƙinsu akwai gare na tafi irin wanda yake cewa ala kullu ala kullu ma qala Allah fa huwa batil ku saurara ku duk wani abin da ba Allah ba karna shi kana saka san Allah har ma a cikin alqur'ani Allah yana ga mana cewa wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal ard la yaquluna la sun san da Allah to amma an zo an gurbata kuma na tarihin san da aka shigo musu da wata guma za ba su kwanta ba ka fahimta ko sau da haka ko har wa sanda aka aiko manzo Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahayin farko da aka fara masa na ayoyi biyar na farkon suratul alaq aida ya bayyana abin da ya gani na tsoratar da ita mala'ika hadis ta ce da shi Allah ba zai tsoratar ta shi su dauke shi na kai shi wajen wara kafa tun nauka shi yana da masanin kiristanci da suka gama masa bayani sai su to ai shi wannan wanda ya zo manzo Allah Muhammad shine yake zuwa wa Allah Muhammad ina ma san da za a umarci manzo ya bayyana annabta ina nan da kwarin su yake makama ina ya samu wannan bayani haka nan ko a lokacin da aka aiko annabi da kafin a aiko akwai wanda a jini zare wanda ni ya fukuta wanda bai ba shi ya fada cikin eh, Allah ya sa mu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu